yau laraba takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin muhtasaru sira na al'imamul mujaddid muhammad ibn abdulwahab Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba a manta ba tarihi ya lula inda malin ya ɗauko mana bayanai wanda ke da dabda mu fara jin wahayi da aka fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda dama can mun ji cewa yanzu mulki ya komo hannun shawa a hannun kakannin manzan Allah har abu ya marmatso zuwa ga kakan manzan Allah kai tsaye to shine sai malin ya ɗan tsahirce ɗan koma gefe ya ce inna ƙureshen ibta da arhu ra'ayan ra'auhu ana nan ƙureshawa sai suka ƙirƙiro wasu bidoyi wanda su suka ƙirƙiri bidoyin da kansu faƙalu suka ce na hannu banu ibrahim mu ‘ya'yan ibrahim ne wa ahlul haram mu kuma mutanen harami ne wa baiti kuma mu ne ke jibintan ɗakin Allah falaisa li ahadin minal al-arabi mithla haqqina babu wani balarabe daga cikin larabawa baki ɗaya wanda yake da haƙƙi da daraja irin namu. Fala a ashiya'a min hilli mithla ma ta'azumuhu haram barkuci wannan muguwar magana ne suka yi dan dama an ce sun kiro bidu sun bidoi kun ga mina ba harami bane wajen jifa ba harami bane muzdalifa ba harami bane arafa ba harami ba ne to su waɗannan ƙureshawan sai suka ce to su kar su sake su girmama duk inda ba harami ba kuma a zamanin annabi ibrahim ana zuwa mina ana yin jifa sannan ana musdalifa kuma ana zuwa arafa sai suka ce su ba za su ba shi ne suka ce falatu azimu ashiya kakku girmama wasu wajeje minal hilli wanda yake bayan cikin harami mithlu ma tu'azzimun al-haram kwatankwacin yanda kuke girmama harami sai aka gari daga ranan sai suka daina zuwa mina sai suka daina zuwa muzdalifa suka daina jifa suka daina zuwa tsayuwan arafa gaba ɗaya sai suka daina sai ya zama kawai iyakansu bakin harami za su tsaya duk abin da za su yi a nan suke yi in an dawo kawai sai su koma cikin gari tare da mutane suna yin wannan ne don su nuna cewa su mutane ne na musamman su ba gama gari ba ne kamar yadda sauran jama'a suke gama gari لئلا تستخف العرب bi hurmatikom, wai sun yi haka ne a ware su daga sauran jama'a wai don kada sauran larabawa su taka alfarmansu fatara kulwu kufa bi arafa sai suka ƙi zuwa tsayuwa arafa wal ifadata ha. kuma suka ƙi zuwa ifada su gangaro daga arafa su kwana muzdalifa su ƙara somina su jifa gaba ɗaya sai suka ƙaurace ma waɗannan abubuwa sai suka daina yi ma'a ma'arifatihim tare da cewa suna sane annaha min mashair yana daga cikin inda ake yin aikin haji wa min dini ibrahim kuma yana daga cikin addinin annabi ibrahim Waya rauna lisa'ir al-arabi an yaqifu biha amma suna ganin halaccin sauran larabawa to su sun samu suje je su tsaya su tsayuwan arafa su waɗannan ibadu baki ɗaya wa yafidu minha kuma sun samu su zo su zauna a muzalifa su kwana a mina su jifa su duk abin da ake yi illa annahum qalu sai dai sai aka samu su waɗannan ƙureshawa sun ce nahanu ahalul haram mu mutanen harami ne fala yambagi lana an nakhruja minhu bai kamata mu mu fita mu bar harami ba nahanul humus mu ne humus wal humusu ahalul haram mu ne mutanen harami masu daraja masu ɗaukaka saboda haka ba za mu bar wannan haramin namu ba Sun ja'alu liman wulidu min al-arabi min ahalil haram sai suka ce daga yau duk wanda ba ba shi ba amma balarabe ne an haife shi a cikin harami to shi ma ya zama daga cikin ‘yan harami Mislama ma lahum bi waladatihim iyahum su ma suna da daraja irin wannan ba sai sun je mina sun je sun jifa sun je muzdalifa sun tsewan arafa ba saboda kawai sun samu darajan an haife su ‘yan nan su ma an ba su indijin ai ya hillu lahum ma ya hillu lahum wa harimu alaihim ma yahrimu alaihim sai suka haramta ma kansu suka halatta ma kansu to duk wanda aka haife shi a cikin harami suka ce daidai yake da su abin da yake halal a wajensu halal ne a wajen shi abin da yake haram a wajensu haram ne a wajen shi wa kanat kinana sai zama kabilan kinana wa khuza'a da kabilan khuza'a kad dakhalu ma'ahum fi zalika su duka sun shiga cikin wannan hukuncin tare da su bayan wannan bid'an da su waɗannan ƙureshawa mutanen harami suka ƙirƙiro sun mabta da ofi zalika umura sai suka ƙirƙiro wasu al'amara faƙalo suka ce layan bagi lil humus bai halatta gare su su humusawa an ya ƙitto ƙaɗan a ce su cikwi suna cin cikwi ba wala an yal ala an yaslul as-samana ko kuma je suna fitar da man shanu duk ba za su yi wannan ba wahum hurum duk waɗannan abubuwa su mutane ne masu alfarma ba za su yi su ba wala ya da kulu baitan min sha'arin duk gidan da aka yi shi da yayi duk gidan da aka yi shi da gashi ba za su shiga ba wala yastazillu illa fi buyutul adam kuma ba za su shiga rumfasi maganin rana ba sai rumfan da aka lullube ta da fata ma damu huruman muddin da suna cikin harami mun gano wannan da kyau ko wannan wani daraja ne suka sa ma kansu na musamman yanda za su keɓanta daga wasunsu sun maƙalu ba su tsaya nan ba sai da suka ƙara ƙirƙiro ta bid'anta ta daban suka ce layan bagi li ahalil hilli bai halatta ga wanda suke rayuwa a bayan harami an yi akulu min ta'amin jaubihi ilal hilli ilal haram in suka zo da abincinsu daga can garinsu suka shigo cikin harami da shi to ba za su ci ba kun ji wata doka in kika ɗauko abincin abincinki daga Najeriya kika je wajensu kafin zuwan musulunci ba za a ci wannan abincin ba. Iza ja'o hujjajan au umaran muddin suka zo aikin haji ko suka zo umara. Wala ya tsifu bilbaiti iza ƙadimu awwala tawafihim kuma ran da suka zo za su yi ɗawafi su baƙi, to ba za su yi ɗawafi ba illa fi thiyabil humus sai ga riga irin na wanda su ƙurashawa za su ba su yanzu ni in na je inda wancan lokaci ne na je da kayana ba zan taɓa yi ba sai dai in je in samu wani ba shi ya ara man ko ya ban haya ko ya ban kyauta fa in ji yajidu hashe an in ba samu tufafi a hannunsu ba ƙafu bilbeti urata sai su yi ɗawafi tsirara fa in lam yajid al thiyaban ahmas in wanda ya zo bai samu riga na su ƙureshawa ba ɗafa fi bihi ya samu ya ɗawafi da tufafin shi wa alƙaha iza faraga in ya gama sai ya tuɓa kayan duk sabuntansu sai ya zubar walam tafi biha wala ahadin gairuhu wannan tufafin ba zai amfani da su ba sannan wani shi ma ba zai amfani da shi ba sai dai a zubar fakanat al-arabu tusammiha al sunan da larabawa suke kiran shi kenan dole in ka zo sai ka yadda kayan kuma ba dama wani ya tsinta ya amfani da shi wa hamalu ala zalikal arab haka suka ba ma larabawa wannan bala'in Fadanar bihi larabawa suka ansa suka mai da shi addini wa ammar rijal fayatufa maza haka za zo suna ɗawa fi tsirara don yana tsoron rigan ita ke ne ya mallaka in ya sake yayi da ita kuma in ya gama dole ya tube yar kuma zai koma gida me ba tsirara ba to gare ya tuba rigan ya aje in ya gama ɗawafin sai ya sa kun gano wannan da kyau ku haka za ga tsoho da tsoho shugaba da kowa tibeber tibeber tibeber tibeber ana talawa <laughs> doka ce ta jahiliya Allah mun gode maka ina fata mun gane wa amman nisa'u amma su mata fadadul mar'a thiyabaha haka mace za ta tuba tufafinta duka kullaha illa dir ‘yan shi kawai za ta bari mutafarrijan ita ma simishimin abu a tsatsaga ta haka a tsatsaga ta dukanta yadda in tana tafiya duk jikinta zai bayyana sun ma na tsofa fihi sannan sai ta yi dawafi da wannan tufafin alatil mar'atu ana nan ran nan wata mace ta tana dawafi ta ga iska duk sun lallabe suna leƙenta haka suke yi su suka sa dokan kuma sai su koma gefe suna leƙen mata kuma wa hiya tatufu tana ɗawafi tana cewa al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu wai yau za a ga wani bangaren farjin ta ko duka duk wanda ya leka ya gani ta yafe ba Allah ya isa <laughs> to doka ce ta jahiliya doka ce ta yi iska ina fata mun gano wannan da kyau falan ya kazalika suna nan akan wannan tsiyana su hatta ja Allahu bil islami sai Allah ya zo da addinin musulunci fa anzalallahu sai Allah ya fara rusa dokokin nasa ɗaya bayan ɗaya kun san ba sa zuwa arafa ku in yamma ta yi su gangaro su kwana muzdalifa su gangaro su kwana mina su jifa su ƙaro su maka ba sa yi sai Allah ya samu dokan nasu na farko ya buga mata guduma ya ce sun ma'afidu min haisu a fadan nas ba wani duk wata daraja da kuke korin kuna da ya an soke ta ku je yanda mutane suke ku yi tare da su ba ke ɗaya ku je in an gama mena ku gangaro gaba ɗayan ku ɗuga kunan ku taho zuwa muzdalifa kuma ku yi tare da su a kwana a muzalifa, a gangaro mash'arul haram a gangaro a zo mina a zo a yi jifa yanda jama'a suke ku je ku yi tare da su wannan darajar da kuka kirkiro ma kanku daraja ne na ƙarya Allah bai karba ba wannan aya ta 199 a cikin suratul baqara wa anzalallahu ma. haramu sai Allah maɗaukin sarki ya saukar dangane da abubuwan da suka tare suka haramta ya ce ya ayyu ya bani adama ya ku ‘yan adam kada anzalna alaikum libasan Allah ne ya saukar muku da tufafi yi wari sau'adikum warisha wanda za ku rufe jikinku sannan kuma ku yi rumfuna ku yi tantuna ku yi lema da su mun gano wannan da kyau ku wa libasu taqwa zalika khairun wannan tufafi na tsoron Allah da za ku sa makanku shi ne mafi alkhairi, zalika min ayatin lahi la'allahum ya zakarun. wannan Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi ne ko mutane satin dokan Allah su bi. Kun ga yanzu tufafin da aka ce a tube tsirara, Ƙur'ani ya soke shi. Kowa ya sa tufafin shi, Allah ne ya yi umarni da wannan. Wancan doka ce ta jahiliya ƙarya ne Allah ya saukar da tufafi, ba wani tufafin da za a ce ba za a sa ba. ya bane adama la na kuma shaitan Allah ce ya ku ‘yan adam kakku bari shaidan ya fitine ku kama a abai abuwaikum min aljanna kaman yanda ya fitar da iyayenku daga aljanna yanzu wa liba sahuma ya bi yana kwace masu tufafinsu kun gano wannan da kyau ku to yanzu su ma shawa sun zo sun koma suna fizge wa mutane tufafinsu a ce wadan ka sa tufafi wakila ka je ka cin raba da shi ko ka yi kaza na laifi da shi wai ba za ka yi dawafi da shi ba in kuma ka yi dole ka yar Allah madaukin sarki ce ba daidai ba ne sai Allah ya koma can baya sai ya ɗauko tarihi ya ce haka ya taɓa faruwa ya taɓa faruwa annabi adam ne yana zauna a aljanna kawai sai shi ɗan sai ya lallaɓo sai zo ya same shi sai ce shin ba na nuna maka bishiyan da in ka ci ɗan wannan bishiyan shi kenan za ka dawwama mulki ko ba zai kare maka ba to dan adam yana son mulki dan adam kuma yana son dawwama sai ya ce wallahi yana so a nuna mai to shine sai ya ce wancan bishiyan da Allah ya ce karkaci dama Allah ya ce karkaci ne domin yana son watan wata ran zai cire ka a gidan aljannan nan zai maka kaza zai maka kaza zai maka kaza saboda haka je ka ci Adamu na ci to aka ce Adamu ya zauna a gidan aljanna bai ganin tsarecin shi wani irin yanayi ne Allah ya mashi kawai yana yin haka kawai sai ya ga tsarajin shi ya bayyana sai ya je yana tsunko ganyen icin gidan aljanna yana rufe al'auran shi da na matan shi sai shi ɗan yana biya yana kwacewa in ya ɗauko ganye ya rufe sai iblis ya kwace sai ka ga tsarajin sai ka kaza sai ka kaza sai ka kaza shine Allah maɗaukin sarki yake ba ƴan adam ƴaƴan adamu labarin abin da ya faru yake nuna masu wannan shegantakan da ƙureshawa suka kirkiro ba Allah ba ne ya sa su shegantaka ne kawai irin nasu ina fata mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon tsahirtawar ruwan sama jama'a kar mu zo mu rike al'umma har ruwan ya ƙara dawowa kuma za mu saurara a wannan rabin karatun da muka yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum mai tambaya yake cewa dangane da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna ahlihi fa shahidun wa man kutila wa man kutila duna irdihi fa shahid ma'anan wannan hadisi shine annabi yake cewa duk mutumin da aka kashe shi yana mai gwagwar mayan kare dukiyar shi ko mutuncin shi ko iyalin shi to wannan ya samu darajan shahada to sai mai tambaya yake cewa da zai haɗu da mutumin da ya zo yana kokuwan ya ɗibi dukiyan shi to sai aka waye gari shi mai son ɗaukan dukiyan bai ga mai dukiyar ba amma mai dukiyan ne ya gan shi sai lallabo ya sa wani makami ya ji mai rauni to menene hukuncin wannan to dai a takaice istishhadi da wannan hadisi da mai tambaya ya kokarin yi akan wannan qadiyar ba daidai ba ne. domin bangaren da hadisin ya fuskanta daban da inda shi kuma yake son ya fuskantar da maganan shi daban sai dai shi wannan hadisin yana da alaka da farkon wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk lokacin da mutum ya zo yana fafutukan ya anshi dukiyarka annabi ya ce karka ba shi sai mai tambaya ya ce to in shi wannan barawo ko ɗan sane ko ɗan fashi ya fi ƙarfi na fa sai ce ka nemi tallafi daga jami'an tsaro su tallafa maka sai mai tambaya ya ce to in na nemi tallafin da agajin ba wanda ya tallafa man fa sai ya ce kai diyan da za ka yi karka ba shi sai ya ce in ya kashe na fa sai annabi ya ce ka yi shahada in ka kashe shi fa sai annabi ya ce kakar banza to kaga wannan ɓangare ya kamata ka kawo wajen kafa hujjanka ko kuma gabatar da tambayanka ko kuma ƙoƙarin ƙiyasin wannan da wancan to dai na farko ba wanda ya ce don kaga mutum yana sai ɗauki dukiyanka ka kai mai hari haka raunata shi sai inda ya shigo inda ka killace dukiyan tana a matsara a inda ka tare to nan ne matsala yake misali ya shigo ma gida to anan kana da daman duk abin da kai mai ya ƙetaro inda kake da ‘yanci da dama amma in dukiya ne ta zama a waje a filin Allah to wannan in ya ce shi ba dukiyan ya zo ɗauka ba kana da abin da za ka ce in ya kai ƙaranka wajen hukuma shi sa saurin ɗaukan doka a hannu ba naka ba ne amma in har ya riga ya shigo mahallinka to sai ka ɗauko hadisin annabi da ya ga wani yana leƙo mai gida sai ya ɗauki kibiya yana setin shi zai harbe shi da kibiyar to bayan da mutumin ya shigo sai ce ai dama an ce ai sallama a nemi izini ne don dama ba a son ka leƙo ka ga abin da ke cikin gida ka fahimci wannan da kyau ko to ji inda za ka kafa hujja amma in dukiya a fili take ba tsare ta ba to ba ka kai wa mutumin da kake hasashen ya zo ɗauka ne hari amma tana a matsara a makiyaya to shi ma ba a ce ka kai mai hari ba babban abin da za ka yi a wannan yanayi shi ne yi ƙoƙarin hana shi ko yi ƙoƙarin kama shi ina fatan mun gane wannan da kyau za mu zo kitabul hudud da izinin Allah za mu tattauna wannan matsala Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa mutum ne ya rasa sallah raka'a biyu misali mu ɗauki sallan magariba sai samu raka'a ɗaya ta ƙarshe sallan da liman yake ɓoye karatu a cikin wannan raka'an da ta rage to ya zai wajen ramo wannan sallah shi, to yadda zai wajen rama sallan zai miƙe zai kawo raka ɗaya fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tahiya sai ya miƙe sai ya kawo fatiha a sirrance sai ya zauna sai ya tahiya kar ya damu da cewa raka'an da ya samu kwaya ɗaya da liman ya rasa wanda liman ne ya bayyana karatu duka a ciki kuma ya samu wanda liman ya ɓoye karatu a cikinta kar ya damu da wannan ita wannan ƙwaya ɗayan da ya samu da liman ita ce farkon sallan shi ɗayan da zai kawo ita za ta zama ta biyu a sallan shi to ita kuma ta ƙarshe haka zai jeranta sallan yadda suke idan ya kawo raka'a biyu fatiha da sura a bayyane a bayyane to ya sa sallan ta yi kongobakon baya kenan kenan ya fara gabatar da raka'a ɗaya a farko sannan raka'a biyu fatiha da sura a bayyane a ƙarshe wanda ko ba haka sallah take ba wancan sallan da ya samu da liman fatiha kaɗai a sarrance to ita ce farkon sallan shi bayyana wanda ya rasa wannan liman ya ɗauke mashi haka da za ka rasa rako'in biyun sallan isha'i sai ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe da ake ɓoye karatu kuma ake karanta fatiha-fatiha kaɗai a cikinsu. To abin da za ka yi a nan Shi ne sai ka miƙe sai kawo fatiha fatiha a sirrance kaga ai a sirrance guda biyu ka samu to su waɗannan sun tsaya a madadin rakoi biyun farkon isha'inka Kamar ka same su a bayyane ne sakamakon liman ne kake bi ya ɗauke maka wannan sai ka kawo fatiha fatiha a sirrance kaga sallah ta juni yadda take kenan ina fatan mun gano wannan da kyau a ƙarƙashin hadisin fama a raktun fasallo wa ma fatakun fa'atinmu abin da ya kubuce muku to sai ku ciko wannan shi ake nufi da itimami Allah maraukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa direba ne ya samu haɗarin mota Allah ya kiyaye to bayan da siya samu wannan haɗari sai ya zama shi da sauran waɗanda haɗarin ya ritsa da su har sun kwanta sun yi jinya asibiti to sai ɗaya daga cikin waɗanda ko wani ko wasu biyu ko uku ko ma zuwa dubu haka misali in zai yiwu sai suka mutu to shin akwai diya da kafara akan wannan direbar kwarai da gaske akwai sau da sanadiyan hadarin da ya jawo shi ya haifar da mutuwan wancan ko dai dama a mutunan take ne ko a mutunan gaba a ƙa'ida a shari'ance idan wani ya raunata wani ba a cewa a je a yi ramako har sai shi wanda ya raunin ya warke kenan a lokacin da ka ji na rauni aka ce a jira a ga warkewan shi kafin ya warke sai ya mutu to yanzu a nan an tada tunanin ko na ji maka rauni yanzu an koma harka na kisa kuma sau da kai ne ka sabbaba kashe shi to za a duba a ga wannan hadarin da direba ya sabbaba a haka da gangar ya jawo shi inda gangar ne to anan babu maganan diya kisa ne a kan shi ba maganan kafara kashe shi za a yi idan dangin wannan da ya rasu suka ce sun yafe ma direba kisa amma ya biya su diya to a nan zai biya diya in suka ce sun yafa diya to an yafa kisa da diya to yanzu direba ya yi firi yanzu ba maganan abin da ya shafi kafara na azumi a kan shi cin da dama kisan da ya kisa ne na ganganci abin da ke kan shi shine a kashe shi to waɗanda haƙƙin kisan ke hannun sun ce sun yafi, ke shikenan amma in ya zamanto kisa ne wanda yake shubhul amdi ya yi kama da gangar amma ko ba da gangar ba ne to wannan anan abin da yake wajibi a kan shi to shi ne zai biya diya ne kuma zai kafara idan aka yafe mai diya to sai kafara na azumi sittin. to wannan hadarin sai ya kasance mutum biyar ko goma ne suka mutu to shi in ya jona su a azumi kwaya ɗaya da ninyan biyar ya yi? a'a yanzu misali in kowane mutum ya ce bai yafa ɗan uwan shi da aka kashe ba diya ɗaya zai ba su saraba ko ko kowa da diyan daban to haka zai azumi 60 60 adadin waɗanda suka mutu kamar kai ne ka rasa sallan azahar da la'asar da isha'i in ka miƙe kai raka hudu da ninyan ukun yayi to haka ka fara ma bai ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to bari in goya muku haka mutumin da ya ce ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne ba ta zaku ba guda ɗaya ya faɗi tsiruntu ya ce uku sau da Allah cewa ya faɗalli ko hunna hinna wa ahasul idda ana yin saki ne a bisa idda an yi ɗaya idda haka haka shine at-talaqu marratani saki ana yin shi ɗaya bayan ɗaya ne kenan da mutum zai zo sallan magariba sai kabbarta sallan magariba ya ce yayi ne da ya raka ɗaya tak sai ce yayi ta da ninyan uku ta yi uku to haka abin da ya shafi saki haka ma abin da ya shafi wannan diya ɗin Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mai tambaya yake cewa mace ce shekaran da ya gabata ana binta azumi sakamakon ciki da take da shi sai ya zama laluran cikin ya hana ta yin azumi to kuma ga azumin bana ya taho kuma tana shayarwa kuma ta jarraba yin azumin ta gwada ta gani na nafila shin zai yiwu da shayarwa da azumi su tafi tare ta gaba za ta iya to abin da ke kanta shine ciyarwa azumin da aka bi ta shekaran da ya gabata sai ta irga adadinsa sai ta ciyar azumin bana ma adadin abin da ta sha in duka kwanakin watan ta sha to su ma sai ta ciyar da mai ciki da mai shayarwa da tsohon da ba zai iya yin azumi ba saboda tsufa da mutumin da yake mara lafiyan da likita amintacce ƙwararre ya ce wannan rashin lafiyan nashi bai da ranan warkewa to irin waɗannan ciyarwa za su rika yi amma mara lafiyan da ake sa ran zai warke don zazzaɓi ko ciwon kai ko wani abin da ya kama da haka to shi wannan za a jira sai bayan sallah ne in ya warke sai ya rama azumin da ya riga ya sha ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ya tambaya yake cewa direba ne yana tafiya da mota sai wani direban ya faɗo mai ko dai direban mota ɗan uwan shi ko direban mashin ko direban keke ko wanda ke tura baro ko koran ruwa ko kuma kawai mutum ne zo tsallaka titi sai ya faɗo mashi shi kuma sai ya bige su to a nan za a duba a ga shin sanda suka faɗo ya zo junction ne da akwai traffic da ya tsaye da shi bai tsaya ba kawai ya wuto ya buge su dama wannan wajen an sa alama cewa akwai yara na ƙetarawa ko abin da ya kama da haka ya zo bai tsaya ba ya zo banke mutane shin motar nashi ba ta jin birki shin bai jin bacci sanda yake tukin sai aka bincika ba ɗaya ƙanwan biyu su ne kawai suka faɗo ba tare da sun duba ba Di yadda zai biya kauce ko ya tsaye da motan ya yi amma dai kuma ajalinsu ya tabbata a nan in ya tabbata su suka faɗo to jininsu ya tafi hadara jini ya tafi a banza ba diya ba ka fara a kan shi ansan da bimbaz ya bayar a cikin littafin fatawa na shi kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace tambaya yake cewa dangane da maganan da muka yi akan mara lafiyan da ba a sa ran ya warke in ya kwanta wannan rashin lafiyar misali ga dai shi za gan shi lafiya lokila ulcer ce ke damun shi ko yana fama da cutar kidini wanda likita ya ce wannan cuta nashi na kidini duk bayan minti talatin ko awa ɗaya ya sha ruwa ko kuma yana fama da diabetes da laluran da ya kama da haka to ya wannan zai yi da farko dai ba kai ne za ka ba kanka fatawa a matsayinka na mai lalura ba zuwa za ka yi ka tambe likita ƙwararre kun ji ka'idan farko amintacce ƙa'ida na biyu musulmi ƙa'ida na uku in ya ce wannan lalurar naka an gwada ba a tsarin warkewa gare ka to a nan shi ne za ka ciyar amma in ya ce nan da wata uku in kana shan magani za ka warke to sai ka sha azumin ka jira nan da wata uku in ka warke sai ka rama in ka ji ba za ka iya ba sai ka koma ma likitan sai ka gaya mai sai ƙara auna sai ce kai da wahala ka warke to sai ka ciyar mai tambaya yake cewa dangane da cewan da aka yi mutumin da yake zikiri duk abin da ya zikirin a wajen to zai shaide shi to wannan yana nufin mutum ya zikiri a bayyane kenan a'a ba san da kake zikirin su suna ji ba magana ya kare ko a boye kai suna ji Allah maɗaukin sarki yana cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komi yana tasbiha har wannan amma baka gane tasbihin da yake yi ne kina akwai hanyar da Allah yake sanar da su tasbihin yanzu in kai tasbihi wannan zai shede ka ta ina ya ji Allah ne ya sanar da shi shi yasa da Qur'ani ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil gudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ba a san ka zo kana zikiri kana daga sauti kana hayaniya wannan ba daidai bane ana son ka yi abu ne cikin natsuwa cikin sanin ya kamata duk wanda ke wajen ƙwaro ne mutum ne aljan ne ciyayi ne gini ne duk sai sun shaide ka a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba 'yan kasuwa suka ce suna roƙon a taya su addu'a kai jama'a gari fa ya kulle ba ciniki tambaya anan me ya kulle garin jama'ar annabi saban Allah yana kawo fitina iri-iri ‘yan kasuwa ku ji tsoron Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya ba ku dama a kan al'umma kakku zalunce su yanzu ga watan ramadana na dosowa a wasu ƙasashe a yanzu ana rage farashin kaya ne abin takaici a ƙasan hausa ana cewa ramadana ta doso to kuma sai a tada kayan masarufi da musulmi zai siya ya kai ma iyali ya yi azumi ya yi amfani da shi sai ka tsawwala mai don ka samu kuɗi wallahi ku yi hankali in Allah maɗaukin sarki ya muku wa iya ta duba wallahi zai tsawwala muku ku bincika anya abin da ya kawo nan fitinan ba irin waɗannan abubuwan da kuke yi ne na tsawon shekaru Allah ya damu muku da shi yanzu ba na biyu waɗanda suke harka da riba a cikinku su ji tsoron Allah su daina saboda Allah yana cire albarkan riba da uwar kuɗi muddin ana ta'ammali da riba da su na daga ciki Allah na iya ƙin kawo ciniki haka cinye uwar kuɗin ka rasa jali ku ji tsoron Allah wajen yawaita rantsa wajen kasuwancinku ko da kana da gaskiya yawaita rantsuwa illa ne ballantana kuma ba ka da gaskiya irin jawabin da kake yi don dai ka zurma mai siye ka durmushe mai kudin shi wannan ma illa ne ‘yan kasuwa daga cikinku waɗanda suke magudi suke algushu su ji tsoron Allah su bari waɗannan abubuwa suna haifar da fitina su ma sannan wasu daga cikin 'yan kasuwa suna fakewa da harkan kasuwanci suna maganganu wanda shari'a ta hana da su da matan aure da zaurawa da 'yan mata waɗanda ba mu harramansu ba wannan haramun ne yana daga abin da ke haifar da fitina